A yanzu haka dai kimanin jami'an tsaro dubu arba'in ne aka jibge a jihar Kogin Najeriya domin tabbatar da gudanar da zaben gwamnan jihar da za a yi a ranar wannan Asabar sha ɗaya ga wannan wata na Nuwamba. Hukumomin tsaron Najeriya dai sun sha alwashin tabbatar da tsaro a lokacin wannan zaɓe wanda ga bisa dukkan alamu yake cike da ƙalubale da kuma fargaba. Jami'an tsaron dai da suka hada da sojoji da 'yan sanda da kuma ma civil defense da ma sauran jami'an tsaro masu ɗamara tuni suka mamaye lunguna da saƙo na jihar Kogin. DIG Abu Sani daga hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya da ya zo nan jihar Kogi domin tabbatar da zaben ya gudana lafiya ya ce suna shirye da duk wasu 'yan daba masu shirin kawo cikas a lokacin wannan zaɓe. wato ba ma 'yan daba ba duk wani wanda zai iya ɗaukar mataki zai tabbatar da cewa an kasa guda da zaben nan to muna shirye da shi shi yasa ne kira ga duk mutumin da ke jihar kogi ya ba mu haɗin kai wajen ba mu bayanai da za su nuna ainihin ko su fito da ainihin ire-iren waɗannan mutanen. Duk da wannan dai 'yan jihar Kogin sun ce za su fito kada ƙuri'arsu duk da suna cikin yanayi na zulumi kamar yadda waɗannan wasu daga cikin 'yan jihar Kogin ke cewa. na suna na bala daga cotton karfe kogi state ta muna da shiri duk kadan kadan amma an turo soja sojoji da su police da su masu riga saboda a nan kogi dai akwai ana jin tsoro cewa za a yi rikici fata mu da ayi ayi alheri amma da ku fito ku yi zaba za mu fito amma kuma akwai bindiga ba za mu fito ba <laughs> sunana Alhaji Muhammad Sanibu kwaton karfe mu dai fata mu da ayi zabe lafiya ba ma son fada ba ma son rikici eh, ba taba yi mu kawo mana jami'an sorori wannan kamar na wannan zabe ba a nata gefen ma dai hukumar zaɓe ta jihar Kogin ta ce ta gamsu da matakin jami'an tsaron Alhaji Halliru Haruna shine kakakin hukumar zaben a jihar Kogi. Eh kware sosai kuwa sosai sun tabbatar mana cewa za su kawo jami'an tsaro a kowane lungu da sako na na kuja da Kogi gaba daya. A halin da ake ciki dai gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello ya buƙaci rundunar 'yan sandan Najeriya da ta gudanar da ƙwaƙƙwaran bincike tare da hukunta duk wanda aka samu da hannu a rikice-rikicen da aka samu a lokacin da jam'iyyun siyasa ke yakin neman wannan zaɓe. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Lakwaja a Najeriya.